To abubuwan da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirinmu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na ko san sai labarin duniya da dumi sai Afirka a yau daga nan sai mu koyi harshen Farsanci sai mata a cikin al'umma sai shirya Alƙur'ani mai girma sannan mu karkare da duniyarmu a yau. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya. yanzu sai a fara jin shirin nan na kokon san kokun san jama'a masu wurare assalamu alaikum yau laraba 28 ga watan fabrairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 18 ga watan sha'aban na shekarar 1445 hijira kamariya masu wurare ko kun san cewa shekaru 101 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 28 ga watan fabrairun shekara ta 1922 kasar masar ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila in mulkin mallaka kasar masar tana da tarihi mai tsawo wanda yake komawa zuwa shekaru 8,000 da suka gabata amma musulmi sun ƙwace iko da kasar 'yan shekaru bayan bayyanar addinin musulunci 'yan fatimiyya sun ƙwace iko da kasar masar a shekara ta 1969 har zuwa lokacin da mabiya Salahuddin al-Ayyubi suka kifar da dalar su a shekara ta 1172. Sai kuma a farkon karni na 16 miladiya dalar Usmaniya ta kwace iko da Masar. Sannan a shekara ta 1805 banda sojoji na taron dangi na kasar Ingila da dalar Usmaniya suka sami nasarar korar sojojin Napoleon na Faransa daga mamayar da suka yi wa kasar ta Masar. turawan ingila suka fara shigowa kasar wannan ya sa mutanen masar suka yi bore da ƙarshe dai a ranar irin ta yau shekara ta 1922 ƙasar ta sake samun 'yancin kanta daga hannun turawan ingila da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan fabrairun shekara ta 1991 aka tsage ta buɗe wuta a yakin tekun fasha wanda shugaban ƙasar amurka na lokacin george w bush ya jagoranta masomin yakin da shine kai hari da kuma mayar da shugaban kasar iraq na lokacin saddam hussein ya yi wa kasar kuwait ne a shekara ta 1990 duk kokarin da aka yi na gamsar da saddam hussein akan ya janye sojojinsa daga kasar kuwait bai yi nasara ba daga nan ne kuma tare da amincewar majalisar ɗinkin duniya amurka da ingila da kuma faransa suka jagoranci yakin fitar da sojojin saddam hussein daga kasar kuwait da ƙarfi bayan tsage ta buɗe wutar ne aka shimfiɗa ashirin da 21 waɗanda alatila ya amince da su sannan kuma aka ɗora wa ƙasar iraki takunkumai da ƙarshe dai amurka da burtaniya su kifar da gwamnatin saddam hussein a shekara ta 2003 da sunan yana mallakar mukaman ƙare dangi wanda kuma har yanzu ba a samu waɗannan mukamai a iraki ba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 Juma masu saurare assalamu alaikum labaran duniya farko muhimman kanin su jagoran juyi musulunci na iran ya ce kada ƙuri'a a zafukan da za a yi mabuɗi ne na samar da ingantacciyar gwamnati a faɗin ƙasar firaministan falasɗinu ya yi kira ga falasɗinawa su gudanar da zanga-zanga a masallacin kudus ranar ɗaya ga watan ramadan mai alfarma iran ta yi kira ga hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta masar ɗinkin duniya ta ɗauki ƙwararren matakai da dakatar da kisan gilla a gaza ƙungiyar ƙwadago ta najeriya nlc ta dakatar da zanga-zanga tsadar rayuwa ta baiwa gwamnati ƙarin wani wa'adi yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran juyin musulunci na kasar iran ya ce kada ƙuri'a a zabukan da za a yi mabuɗi ne na samar da ingantacciyar gwamnati a faɗin ƙasar jagoran juyin juya halin musulunci na ƙasar iran ayatullahi imam kamna'i ya bayyana cewa yin tururuwa a gaban akwatunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'u shine ginshikin samar da kyawun jagoranci a ƙasar. Jagoran ya faɗa hakan ne a dai lokacin da zaɓen 'yan majalisu karo na goma sha biyu ke ƙara karatowa da kuma na masa ƙwararru karo na shida dukkan da yake ganawa da iyalan shahidai da ke zama musu karo na farko na fara kaɗa ƙuri'a a rayuwarsu. Haka zalika jagoran ya ƙara da cewa idan da za mu iya nuna wa duniya cewa al'ummar ƙasar iran ta fito kwanta da kwarkwata a lokaci mafi mahimmanci na gina makomar ƙasar da mun tsayatar da ƙasar kuma mun samu ci gaba sosai wasu ba sa ba wa zaben mahimmanci ina tunatar da kowa da kowa cewa ya kamata mu kalli zaben ta mahangar wata babban maslaha ce ga ƙasa ba wani bangare ko kuma wani gungu na jama'a ba a ranar juma'a ɗaya ga watan maris mai kamawa ne za a gwada da zaben 'yan majalisun shawarar musulunci a ƙasar iran shekaru hudu kenan bayan zaɓen da aka gudanar a shekara ta da 2020 firaministan falastinu ya kira ga falastinawa su gudanar da zanga-zanga a masallacin kudus a ranar ɗaya ga watan ramadana a wani sako da ya sanar ta gidan talabijin ismail haniya shugaban kungiyar gwamnatin musulunci ta hamas ya kira ga dukkan falastinawa a gaba yammacin kogin jordan da aka mamaye da su da zanga-zanga a masallacin kudus a ranar ɗaya ga watan ramadana. haniya ya mayar da martani game da sanarwar da isra'ila ta fitar na sanya tsawaran matakai na hana shiga masallacin kudus a birni mai tsarki na baitul muqaddas a lokacin azumin watan ramadana mai alfarma haniya ya mayar da martani ne game da sanarwar da isra'ila ta fitar na ɗaukar tsawaran matakai na hana shiga masallacin kudus a lokacin azumin watan ramadana mai alfarma ya ce masallacin kudus da sauran wurare masu tsarki dole ne a kula da su kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka tanada don haka al'ummominmu za su kare majami'u da masallatansu da sauran wurare masu tsarki da dukkan ƙarfinsu ya ce isra'ila ta kai hari a gaba yammacin kokin jordan ne domin tarwatsa falastinawa baki ɗaya da ke wannan yankin ƙungiyar kwadago ta nlc a najeriya ta da zanga zanga tsadar rayuwa ta bai wa gwamnati ƙarin wani wa'adi bayan gudanar da zanga-zanga tsadar rayuwa ta kwana ɗaya a jiya talata ƙungiyar kwadago ta nlc ta a cikin wata takardar bayan taro ta fitar ta sana dakatar da ci gaba da zanga-zangar kamar ta tsara yi har yau laraba saboda an cimma nasara da kuma samun abin da ake bukata a zanga-zangar da a gudanar ajiyar a cewar ta takardar bayan taron da ke dauke da sanya hannun shugaban kungiyar ta kasa joy ajero da kuma sakatare janar din wucin gadi na kungiyar ismaila bello ta umarci a cikin da gudanar da tarurrukan manema labarai a faɗin jihohin kasar baki daya ciki har da da kutar ƙasar abuja haka zalika a ƙungiyar ta ce jagorinta na ƙasa za su sake zama domin duba matakin da za a dauka a nan gaba idan har gwamnatin tarayya ta kasa cika alƙawarin ta dauka bayan cikan ƙarin wa'adin da ta ɗiba mata. To masu saurare kada a shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran iran ta yi kira ga hukumar kare haƙƙin ɗan adam da ta ɗauki ƙwararren matakai na dakatar da kisan gilla a gaza ministan harkokin wajen ƙasar iran amir abdullahiyan ya buƙaci hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya da ta ɗauki tsoron matakai da suka dace wajen kawo ƙarshen laifukan yaƙi da gwamnatin isra'ila take tafkawa kan al'ummar gaza ministan ya faɗa hakan ne a lokacin ganawarsa da volker turk shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta masar ɗinkin duniya a birnin geneva na ƙasar switzerland ya ƙara da cewa take haƙƙin bil'adama da isra'ila ke yi a yankin gaza ya zama babban bala'i da ba taɓa ganin irinsa ba a wannan ƙarnin don haka ya zama wajibi a ɗauki matakin da ya dace domin dakatar da wannan munan bala'i da ke faruwa a yankin na gaza a nasa a bangaren volker turk ya nuna damuwarsa sosai game da mummunan halin da ake ciki a zirin gaza da gabar yammacin kogin jordan kuma ya ce za su ci gaba da yin namijin kokari wajen kawo ƙarshen yakin da ke faruwa a gaza da gabar yammacin kogin jordan da samar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin baki ɗaya hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta masar ɗinkin duniya ta bayyana cewa rikicin da ke faruwa a yankin falastinu baya buƙatar matakin soji bin hanyoyin diflomasiyya ne kawai zai kawo ƙarshen rikicin daga ƙarshe za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta yi wa wasu ma'aikatu garan bawul ne don rage kashe kuɗaɗe ministan ya labarai najeriya alhaji muhammad idris ya bayyana cewa masazartarwa ta ƙasa ta ɗauki matakin yin amfani da rahoton da kwamitin steve sanye ya yi na yi wa wasu ma'aikatun gwamnatin tarayya garan bawul don rage yawan kuɗaɗen da ake kashewa wani tafiyar da ayyukan gwamnati amma ba ta da niyyar rage yawan ma'aikata ya ce ƙarƙashin sabon tsarin wasu ma'aikatun da sassa da hukumomi da cibiyoyi za a rushe su sannan za a haɗe wasu da wasu wasu kuma za a mayar da su cikin hukumomin gwamnati da suka fi cancanta da yake bayani game da fara yajin aiki da ƙungiyar kwadago take shirin yi kuwa idris ya ce gwamnati ta cika fiye da kashi 85 cikin 100 na yarjejeniyar da aka cimma da kungiyar kwadago ta nlc a shekara ta 2023 kana ya kira ga kungiyar ta nlc da ta duba irin kokarin da gwamnati ke yi wajen ganin an magance matsalolin da kasar ke fuskanta haka zalika majalisar zartarwa ta amince a cigaba da biyan kudaden tallafi ga marasa galihu kuma za a ɗauki matakan da suka dace wajen tantance waɗanda suka cancanci su ci gajiyar tallafin to masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan.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 tumarilla wani taro kan mafitar siyasar senegal da shugaba makesal ya hada ranar talata ya nemi shugaban ya ci gaba da mulki idan wa'adansa ya kare a ranar biyu ga watan afrilu har sai an zaɓi mutumin da zai maye gurbinsa mahalarta taron hada kan ƙasa sun amince a ɗauki wannan mataki duk da adawar da 'yan jam'iyyun hamayya da ƙungiyoyin fararen hula suka nuna game da shi ranar uku ga watan fabrairu ne shugaba makisal ya ɗage zaben shugaban ƙasar wanda aka tsara gudanarwa a ranar 25 ga watan nan da muke ciki ya ce ya ɗauki matakin ne saboda takaddama kan jerin sunayen 'yan takara matakin da jam'iyyun adawa suka yi watsi da shi domin kuwa an amince da akalla 'yan takara sha tara su tsaya zaɓe matakin ya haddasa zanga-zanga a cikin ƙasar lamarin da ya sandan mutuwar akalla mutum uku sannan yana shan suka daga kasashen duniya waɗanda suka ce hakan yi wa demokradiyyar ƙasar ne karan tsaye daga bisani kotun tsarin mulkin ta senegal ta yi watsi da matakin da shugaban kasar ya dauka na dage zaben tana mai cewa hakan ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar a wani jawabi da shugaba sal ya gabatar bayan hukuncin kotun ya ce zai gudanar da zaben kasar ba da jimawa ba sai dai ya kara da cewa amma game da ranar gudanar da zaben za mu ga yadda za ta kaya a yayin da za a yi taron sulhu za a iya gudanar da zaben kafin ko bayan ranar biyu ga watan afrilu shugaban kasar ta senegal maki sal ya ce wa'adin sa zai kare ranar biyu ga watan afrilu kamar yadda dokoki suka tanada amma bai bayyana ranar gudanar da zaben shugaban kasar da ya dage a farkon wannan wata ba sal ya fuskanci gagarumar suka daga ciki da wajen kasar tare da jerin zanga-zanga bayan da haka kwasam ya dage zaben shugaban kasar da ya kamata a gudanar a ranar ta 25 ga watan fabrairu har zuwa watan disamba sukar da yake sha da kuma hukuncin da kotun tsarin mulkin kasar ta yanke cewa dage zaben ya saba wa doka ne suka sa ya gabatar da jawabi wa'adin mulki na a matsayin shugaban kasar senegal zai kare ranar biyu ga watan afrilu na shekarar 2024 in shugaba sal bayan da 'yan kasar suka rika da cewa yana so ya tsawaita wa'adin mulkinsa a wani mataki da ake gani a matsayin yunkurin rarrashin 'yan kasar shugaba sal ya ce yana duba yiwuwar sakin manyan 'yan adawa haka kuma a cikin wannan anniyar shugaban kasar ta senegal ya san da cewa zai yi wata gagarumar afuwa da ta shafi waɗanda ke da alaka da rikice-rikicen da kasar ta fuskanta tun daga shekarar 2021 bayanin nasa dai yana zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke fama da rikicin siyasa da biyo bayan ɗage zaben shugabancin kasar a wani mataki na neman haɗin kan ƙasa zan miƙa wa majalisar dokoki da wani ƙudurin doka na yin afuwa a ranar laraba in ji shugaba Macky Sall a cikin jawabinsa na buɗe babban taron tuntubar juna na ƙasar da aka buɗe a ranar litinin da zumar cimma matsaya ta tsaida ranar babban zaben ƙasar Mr. sal wanda ya hau mulki a shekarar 2012 bayan ya lashe zaɓe ya ɗage zaben da ya kamata a gudanar ne sakamakon abin da ya kira takaddamar da ake yi game da jerin sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa da kuma fargabar sake samun tashin hankalin da aka yi a shekarar 2021 da kuma 2023 daga bisani 'yan majalisar dokokin kasar sun amince da kudurin dokar da ya ɗage zaben zuwa ranar 15 ga watan disamba bayan jami'an tsaro su hana 'yan majalisa na jam'iyyun hamayya halartar zaman majalisar wa'adan mulkin shugaba sal zai kare a watan afrilu don haka masu sharhi ke ganin ya zama wajibi a zaɓi wanda zai mai gurbinsa kafin ya sauka 'yan hamayya da sun yi zargin cewa sal ya ɗage zaben ne domin jam'iyyarsa wadda ta sanar da firaminista amadu ba a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa tana tsoron shan kayi kotun tsarin mulkin senegal ta yi watsi da matakin da shugaban ƙasar ya ɗauka na ɗage zaben da ya kamata a gudanar ranar 25 ga watan nan na fabaru hukuncin da ta yanke ranar alhamis kotun ta ce dage zaben ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar ana ganin matakin kotun zai shefa ƙasar cikin sabon rudani na siyasa 'yan takarar jam'iyyar hamayya da 'yan majalisar dokokin da ke karkashin su ne suka gaban kotun inda suka kalubalanci wani kudurin doka da majalisar dokokin kasar ta amince da shi wanda ya goyi bayan matakin makisal na dage zaben zuwa watan disamba matakin ya haddasa zanga-zanga a cikin kasar wadda ta yi sanadin mutuwar akalla mutum uku sannan yana shan suka daga kasashen ketare waɗanda suka ce hakan tamakar yankurin juyin mulki ne kotun tsarin mulkin ta ce ɗage zaben ya saba wa tsarin mulki kamar yadda hukuncin ta da aka fitar ya nuna kazalika ta yi umarni na ya soke kudirin da ya amince a ɗage zaben shugaban ƙasar yanzu za a sanya idanu a kan shugaba sal wanda ya ce ya ɗage zaben ne sakamakon takaddamar da ake yi game da shirin sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa da kuma zargin cin hanci da aka yi wa majalisar tsarin mulki na yin tarnaki kan zaben ƙasar sai dai bata faɗi lokacin da za a gudanar da zaben ba abin da zai baiwa shugaba sal sake sanya ranar gudanar da shi ba da daɗewa ba idan ya amince da hukuncin kotun yanzu dai saura kusan mako guda kacal kafin ranar da aka tsara gudanar da zaben tun da farko kuma galibin 'yan takara ba sa yin yakin neman zaɓe tun bayan da shugaba sal ya sanar da ɗage zaben ana dab da su makamfe kafin nan dai hukumomi a senegal su hana 'yan hamayya yin zanga-zanga a ranar talata da ta gabata a yayin da amurka ta bi sahun masu kira ga shugaba sal ya gudanar da zaɓe sannan ya sauka kan mulki a yayin da kasashen duniya ke ci gaba da matsa lamba kan shugaba maki sal don ya gudanar da zaɓe wata gamayyar ƙungiyoyin fararen hula da addinai da masana mai suna arsunu election wato dole mu kare zaɓenmu ta yi kira da gudanar da zanga-zanga a dakar sai dai ta janye zanga-zangar har sai ranar asabar tana mai cewa hukumomin birnin dakar sun hana ta yin gangamin suna masu cewa matakin zai kawo cikas ga zurga-zurgar ababen hawa an ga tarin jami'an 'yan sanda da aka jibge a wuraren da aka tsara gudanar da zanga-zangar hukumomi sun kase hanyoyin sadarwa na intanet a karo na biyu tun bayan da shugaba sal ya sanar da ake yin zaben ma'aikatar sadarwa ta ce ta ɗauki matakin ne saboda masu yada rahotannin kiyayya waɗanda tuni suka janyo zanga-zanga amurka da faransa sun da kira ga shugaba sal ya gudanar da zaɓe kamar da yayi yi alkawari sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi magana da shugaban ƙasar ta senegal inda ya da fargabar su game da halin da ake ciki a can sannan kuma ya bayyana masa kara cewa suna so a gudanar da zaɓe kamar da aka tsara muna so a gudanar da shi nan ba da jimawa ba a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurkar wato matthew miller a hira da manema labarai a washington shi dai shugaban kasar ta senegal ya kare matakinsa na ɗage zaben bayan zanga-zangar ta barke a watan juma'ar a kasar a wata tattaunawa da aka yi da shi a karin farko bayan daga zaben sal ya yi watsi da zarge-zargen da ake yi kan cewa matakin da ya dauka ya saba wa shari'a ya bayyana cewa kasar na bukatar ƙarin lokaci domin magance matsalolin da take fuskanta kan cire sunayen wasu 'yan takara saboda rashin cancanta da kuma rikicin da ake yi tsakanin bangaren majalisa da kuma na shari'a senegal na daga cikin kasashen yammacin afirka da ke da demokradiyya wadda ke tsaye da gindinta sai dai halin yanzu demokradiyyar kasar na cikin barazana tun bayan sanarwar ɗage zaben sal ya musanta cewa yana so ya ci gaba da mulki a kasar babu abin da nake nema baya ga naga kasar cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar da sal ya bayyana a shirye nake na miƙa mulki a shirye nake da hakan a kullum sal ya shirya wa kamfanin dalancin labarai na ip sal wanda ya hau kan karkar mulki a shekara ta 2012 kuma yana shirin kammala wa'adinsa na biyu a ranar biyu ga watan afrilu inda ya ɗage zaben da aka shirya yi a ranar 25 ga watan fabrairu a daidai lokacin da ake shirin fara yakin neman zaɓe ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai yawo ta kira ga 'yan siyasar senegal su kauta ɗaukar mataki na sake fitar da ranar da za a gudanar da zaben ƙasar kamar yadda kundin tsarin mulkin su ya tanada ɗage zaben dai ya haifar da tarzoma daga wurin 'yan ƙasar tare da shan suka daga wurin jam'iyyun hamayya da ma kasashen duniya To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci da Allah a yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da da hudu idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an je tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokansa da suke yawon buɗe ido a birnin shiraz da ke cikin ƙasar iran inda suka zagaya wasu daga cikin muhimman wuraren tarihi da suke cikin wannan birni domin ganewa idanunsu muhimman abubuwan da birnin yake da su na tarihi sai kasance tare da mu a cikin shirin baki ɗaya amma kafin nan sai an fara da dukkanin kalamin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. aziz. ابن قونا خوش آمدی برکا دزوا بالاخره دیگه کرشه تو آمدی کی کازو خیلی سوسی زودتر دوری من دوست داشتم بیایم نی ناسو انزو خودت دکنکا تو میدانی کی کسنی سرگرم وندا یا زما درس درسی مطالعه مطالعه معلوم است سننه نه تو خانده ای کی که کرنتا فارسی هرشن پارسنچی تو صحبت می کنی کی کنا مگنا من خوشحالم نی نجدادی دوباره هر ولایو من می بینم نی اینا گنین این دفعه ونن کرن تو باید بمانی دوله کسایا تو میمانی کی زا کسایا دیدن گنی خانواده ات ایالن گیدن کو خوش به حالت کجی چه شهر زیبایی گری می متقر کیاو تخت جمشید فدر تخت جمشید آرامگاه باره ما بازدید کردیم مو من زگه کمی کدن تو آشنا شده ای کی کسمو مسنیا من فکر می کردم نی این از من دیده ام نی نگنی تو می بینی کی کنا تو بخواهی ببینی کی کنا سن اگر ایدن دیدنی ابون بوده ایدو جاهای دیدنی ورارن بوده ایدو بزرگ بابا مدتی ونه لوکچی واقعا لله همینطور است هکه یکی استان لردی از نظر امهنگر اقتصادی نه تتلن ازیکی علمی نه علمی تاریخی نه تاریخی فرهنگ العدو هنر فساحه صنعتی نه صناعوی پیشرفته ونده چه گبا همین گونه احکا دانشگاه جامعه علوم پزشکی علم فیزیا شست ستن سال شکره قدمت ددیوه رشته رشی بسیاری دیوه تدریس می شود انا کویروا madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da sa'id da kuma abokinsa ramin ga dai tattaunawar a cikin harshen farisanci muhammad aziz خوش آمدی بالاخره به شیراز آمدی بله خیلی دوست داشتم زودتر به شیراز بیایم ولی خودت میدانی که خیلی سرگرم درس و مطالعه بودم بله معلوم از خوب درس خانده ای چون خوب فارسی صحبت می کنی سعید عزیز خوشحالم که دوباره نیز تو را در شیراز می بینم این دفعه باید بیشتر در شیراز بمانی من هم از دیدن تو و خانوادت خیلی خوشحالم خوش به حالت رامین چه شهر زیبایی دارید ما از تخت جمشید آرامگاه های حافظ و سعدی و شاه چراغ بازدید کردیم پس کمی با شیراز آشنا شده ای فکر می کردم خیلی از جاهای شیراز را دیده ام نه اگر بخواهی همه جاهای دیدنی شیراز را ببینی باید مدتی در این شهر بمانی یعنی شیراز اینقدر بزرگ و دیدنی است؟ واقعا همینطور است استان فارس از نظر اقتصادی، علمی، تاریخی و هنر و فرهنگ در ایران بسیار مهم است استان اصفهان از نظر علمی و صنعتی بسیار پیشرفته است استان فارس هم همین گونه است؟ بله دانشگاه علوم پزشکی شیراز شست سال قدمت دارد و رشته های بسیاری در این دانشگاه تدریس می شود تو مدلله انز کومه سه اگر زما دومین اسراری ونن تره تردا ترجمه ا اچکن هرشن هوسا محمد عزیز خوش آمدی بالاخره به شیراز آمدی محمد abokina barka da zuwa زوا dai gashi شیراز بله خیلی دوست داشتم زودتر به شیراز بیایم ولی خودت میدانی که خیلی سرگرم درس و مطالعه بودم ای نسو انزو شیراز دوری amma kai kanka ka san cewa na sha wato shagaltuwa da karatu da muɗala'a. Bale, maluma su kub da arzikondai, cun kub farsi sohbat mikoni. I, a zahiri, ka yi karatu yadda ya kamata, domin kuwa, kana magana da harshen farsanci da kyau. Sai Aziz, خوشحالم که دوباره نیز تو را در شیراز می بینم. این دفعه باید بیشتر در شیراز بمانی. سعید نجدت این سکه گنن که برنن شیراز. Shiraz. کرن دوله نی کرن جمع شیراز. من هم از دیدن تو و خانوادت خیلی خوشحالم. نیما این گنن که در متنن گیدن خوش به حالت رامین چه شهر زیبایی دارید ما از تخت جمشید آرامگاه های حافظ و سعدی و شاهچراغ بازدید کردیم تجدادی رامین گرونکو للا ینا ده کیاو من زاگایا افادر تخت جمشید خوبارن حافظ دنا سعدی د شاهچراغ. Kuma da la banda aka saurari wannan tattaunawa tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. Muhammad dai tare da abokansa sun ci gaba da zama a cikin birnin Shiraz inda suka ƙara zuwa wasu daga cikin wurare waɗanda ba su je ba tun bayan zuwan su Kasantuwar Muhammad ɗaya ne daga cikin ɗalibai da suke karatu a jamhuriyar musulunci ta Iran wanda kuma abin da yake koyo shine harshen farisanci tare da sanin al'adu na iraniyawa saboda haka sai kasance tare da mu a cikin shi na gaba domin jin yadda ta kaya a ziyarar bude ido da suke yi a lardin shiraz don ne maka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai allah ya kama a mako na gaba za a ji mu dauke da wani sabon shirin a cikin wani darasin amma kafin wani lokaci a madadin dukkan wanda aka ji murin ya bula salihu kuma fata alheri tarbe mu a shirinmu na gaba. yanzu kuma abin da zai biyo baya shine shirin nan na mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin shirin namu na mata a cikin al'umma wanda har yau da ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku littafin nan dai mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma lokacin yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. kai ka san da na aura na faɗa mata cewa ba zan nuna ta a gurin dangi na ba har na wani lokacin da na shiga uku amma wannan ko magana kasan mata yi but i know one thing for sure yarinyar nan tana so na domin da, da kaka ta ja hannunta za su fito za su fita waje wage na kawai take yi kamar ta ce min kar na tafi daman wace mace ce za ta ce ba ta son ka look at you my friend komai ya ji ai za ka yi tsada sosai shi yasa kake yi ma laila yadda kake so take min da yadda take so and now komai is over ba zan sake daukar rainin wayanta ba ali ya masa wani irin kallo what do you mean dan ka auri yarinya ka yi ha'inci laila kuma yanzu za ka ce za ka bullo da wani abun no ba zan bari batal ba bai kamata ba ba zan iya saka maka ido ka cutar da laila ba talba kallonsa yake da wani tunani na daban kai abokin laila ne kenan not me ni abokinka ne but i won't let anything or anyone hurt her ko da kai ne so karka ce za ka yi mata wani abin just because of ka yi auri yarinyar nan bayan kuma ka san idan ta sani zai iya jefa ta a damuwa Allah ya tsare hanya Ali ya faɗa da iyakar gaskiyarsa sannan ya juya a fusace ya nufi motarsa talbabin sai da kallo yana mamakin yadda abokin nasa yake zakewa da yawa akan laila yana tsaye a gurin har ali ya shiga motarsa ya yi mata ki ya kama hanya talbayar murmushin da dan mamaki sannan ya bude tasin motar ya shiga madina a firgice ta farka har haki take yi kamar wanda ta kwato numfashinta da ƙarfi ta haɗa wani uban gumi kamar babu ac a falon hajiya da ke rike da wayarta ta ta kalle ta lafiya hajja mafarki ne mafarki ne talba ya yi aure ya auri yarinyar nan da na kawo gidan nan ta faɗa kai tsaye idan ta na cika da ƙwalla kamar ta manta a gaban mahaifiyarta take to sai mi ko mata hudu ya aura ma ina ruwanki ta kalli hajiya a hankali hawa yana cika idan ta ba saboda ni ba saboda laila ba saboda laila ba ne dama na lura da ke take taken ki kuma ina ƙara jan kunnen a akan lamarin nan ki fita daga hanyar talba ba za ki iya gasa da laila ba fa ba kuma zan barki ki lalata alaka ta da mahaifiyarta ba ta yi ƙasa da kanta hawa yana sako mata hajiya saboda laila ne fa ai na sani shi yasa daga gama sallah kika kwanta sai mafarkinsa bata sake cewa komai ba ta mike tsaye ta ɗauki hijab ɗin da ta yi sallah da shi ta nufi hanyar ɗakinta zuciyarta na wani irin tsafi mara musaltuwa ji take kamar ba mafarki ta ba kamar gaske ne saboda yadda yanayin ya zo mata tana shiga ɗakin ta mai da ƙofar ɗakin ta rufe ta jingina da ƙofar ta fashe da kuka mafarkin sai dawo mata yake yi tana ganin yadda talba ya angwance cikin farar shadda mai kyau ɗin gaske sai fara'a yake ana ta shagalin biki a ɗayan ɓangaren kuma laila tana ta masifa amma ya dage sai ya yi auren gaba ɗaya sai ta ji tsanan baccin ranar ma saboda ta yi mugun mafarki kuka ta yi sosai ta saka hijabi ɗinta ta share hawayenta sannan ta tashi ta isa gurin gadonta inda waya ta take ta ɗauki ta shiga instagram ta nemi akan ɗinsa ta makale a cikin tana kallon hotunansa sai a lokacin ta ji ta ɗan samu natsuwa domin ta san yadda yake da kyau nan kuma yake ji da kansa abu ne mai wahala ya auri mace kamar aminatu shirin mafarki ne kawai ta faɗa tana jin zafin zuciyar na ƙaruwa kamar wanda za a yi makishiya ta fito daga instagram ɗin ta danna wa nambar laila kira ring ɗaya ta ɗauka hello madina na'am laila ya kike lafiya kalau laila kin yi magana da momi akan dawowar yarinyar nan gidan nan ina ji miki tsoron abin da zai iya zuwa ya dawo domin za ta iya ɗauke masa hankali ya fara zuwa can yana barin ki ki daina ganin sa kamar ba ta da wani aji wani lokaci maza ba su da tabbas na yi magana da momi na san kuma za ta masa magana dole zai dawo da ita gidan nan ko ba komai zan ji daɗin wulakanta ta a gabansa kuma zan shiga tsakaninsu ya yi kyau yana gida ne no ya fita wai ke bai san me ba Laila ta kwashe komai ta faɗa mata. Madina ta miƙe tsaye da sauri ta nufi gurin windo ɗin ta da mugun mamaki. Shi sa ta wani ɓangaren ina jin tsoron kara a dawo da ita gidan nan ta goge ya ce zai aure ta. Na san bai isa ya fasa aure na ba amma zai iya cewa zai haɗa mu. Ni kuma ba zan taɓa tarayya da wata ba wallahi akan talba. Ko nashi ba zan yi sharin miji da wata ba. idan ke zake barin yarinyar ta waye ta goge irin gogewar da har zai iya furta cewar yana santa balle har ta kai shi ga aurenta ni ba zan yi wannan saken ba ko kwalliya ba zan bari ta yi ba kuma ba za mu dasa mata komai ba sai bakin ciki laila kewa wuya ce wallahi da a ce ni nake da damar da kike da ita da yanzu komai ya zama labari laila ta yi murmushi tana jin daɗin yadda ƙawarta take ɗaukar komai nata da zafi musamman ta ɓangaren laila ke ma kin san ai ba zan bari ba kuma ina da ke hankali na a kwance yake ban mantawa momi da sase ya dawo da ita a gidan nan insha Allahu haka yayi kuma kar ki manta da maganar aiki na ko dai na cin rai ne haba kawata ki kwantar da hankalinki na miki alkawarin cikin satin nan za a gama komai na gode lastly ya kamata ki saka ido akan mijinki fa ki ringa ɗaukar ka kamar kin aure shi ne ki ringa sanin ina yake zuwa me yake zuwa yi madina kina yin abu kamar baki san wace ce ni ba ni ma fa na san kaina to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah kai gobe za mu ci gaba da idan muka tsaya amdalin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya Tuma da ga shirin nan na shirya alkur'ani mai girma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما صوروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكي صدوى a cikin wannan shiri na shiriyar alkur'ani kamar yadda muka sani ne wannan shiri na shiriyar alkur'ani ƙoƙari yake ya bijiro ya kuma kawo ayoyi na alkur'ani ya fassara su zuwa harshen hausa sannan kuma cikin yarda allah subhanahu ta'ala a zo da tafsirin ayoyin da aka saurara to kuma har yanzu dai muna nan a cikin suratu gafir kuma cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ناني من tsari da Allah daga shaidan la'ananne abin kyama. رسولا الله من رحم من ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون وانشانوكو يا سامي نيه saboda kun kasance kuna yin girman kai a bayan ƙasa ba da wata gaskiya ba saboda kuma kun kasance kuna yin nishadi أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين shiga ƙofofin jahannama kuma masu dawwama a cikinta sannan tir da makomar masu girman kai Ubangiji subhanahu ta'ala a aya ta gaba a wannan aya yake cewa zalikumul azab wannan ita ce wannan azaba ɗin wanda yanzu ga ku a cikinta saboda me saboda dalilin da ku kasance a duniya kuna cikin ɗagawa da takabburanci da wani abu na farin ciki marar azanci saboda kun kasance kuna bin wani abu wanda ba na hakika ba to saboda wannan sababin da kuma kasancewanku kun kasance cikin mubalaga kun nutsa kun kutsa cikin wani abu na jin daɗi da ainihin bin abubuwa na soyace-soyacen zuciya to ga abin da ya kai ku gashi gashi yau kun shigo cikin wannan hali na azaba ɗan mutum yana cikin wani hali na duniya a cikin rayuwar duniya ba abin da yake tare da shi illa ya ji daɗin duniya a yi wani abu na wato sharholiya a ji daɗin a yi wani a yi fukaha a yi dariya a yi tafi a buga kafa a ji daɗi kurin kuma dukkan wasu al'amura waɗanda ake bi a wannan lokacin da ake wa'in abubuwa al'amura ne ake bi na muharramai wanda Allah ya haramta amma ana ganin kamar lahira ɗin ƙarya ce ma babu ita to natija ɗin shine wannan azaba ɗin to a nan ne a aya ta gaba sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa udkhulu abwaaba jahannama saboda haka ku shiga cikin kofofin ainihin ita jahannama ɗin nan wadda aka keɓe ta don ku khalidina fiha wadda za ku dawwama a cikinta to wannan jahannama din kuma in aka shiga Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa bi isa maswal mutakabbirin tir da makoma ta mutane mutakabbirai wanda za a ce sun takabburanci akan hakika ga gaskiya suna kallanta kuma ta tabbata ta bayyana gare su ta tabbata gare su amma suka kauce mata to tir da wannan makoma da za a ce su shiga kofofin jahannama tir da wannan makoma ga mutakabbirai فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون سيكي هقولي hakika alkawarin Allah gaskiya ne sannan hakika idan mun nuna maka shashin abin da muke yi musu alkawari na azaba ko kuma mu karɓi ranka da ka ga abin firgita sai dai wurin mu za su koma sai ubangiji wata Allah ya karkato zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan bayanin da ya dangane da waɗannan kafirai mutakabbirai maƙaryata bayan ya faɗi duk abin da zai musu da inda zai sa cikin azaba to ubangiji sai kuma karkato zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa fasbir fasbir kai hakuri ya kai muhammadu dan abdullah manzanmu da muka aiko ka kai hakuri kai juriya akan dukkan wata cuta da mutanen ka za su maka da ƙaryata ka da waɗannan mutane za su maka duk ka yi haƙuri domin alkawarin Allah gaskiya ne alkawarin ubangijinka gaskiya ne kuma sai ya ɗau fansa akan waɗannan mutane saboda haka ko dai mu nuna maka wani ɓangare na abin da muka tanadar musu na azaba a cikin duniyan nan kana nan kafin ka bar duniyan nan mu nuna maka wani bangare na azabar da muka tanadar musu tun kana duniyan nan ko kuma idan muka ɗauke ka mutu ka ka dawo wajen ubangiji subhanahu ta'ala baka ga wannan abin da muka tanadar musu ɗin ba to koma dai wani irin hali ne ma ko da ka dawo gura gare mu to su ɗin ma dai ilaina yarji'un su ma din dai za su dawo zuwa gare mu ne kuma ranar kiyama za mu ainihin saka musu da abubuwan da suka kasance suna aikatawa saboda haka babu wani bambanci ko kana nan a duniyan nan kana kallo kana gani mu azabtar da su tun a duniyan nan ko kuma mu nuna maka makomarsu ma wanda za su shiga cikin azaba din ko kuma in ma ka dawo ka mutu ne ka dawo wajen mu to a ranar kiyama dai sai mun sa su cikin wannan azaba din kuma wurin mu za su dawo to wannan wani abu ne wanda Allah subhanahu ta'ala yi don ya kwantarwa da sa sallallahu alaihi wa sallama ainihin zuciyarsa da ainihin tunanin cewa duk abin da suke masa din nan kar ya damu ya samu kwanciyar hankali to wannan kuma wani abu ne da Allah subhanahu ta'ala yakan yi ga manzanninsa domin ya kwantar musu da hankali dangane da dukkan wata cutarwa ta baki ko cutarwa ta jiki da waɗansu waɗanda suke inkarin da'awar nasu za su yi musu ubangiji subhanahu ta'ala ka ba mu karfin imani da kai waɗannan mushrikai kuma da waɗanda suke bin tafarki irin na shirka irin waɗannan mutanen Allah ya ganar da su بحق محمد آل الطاهرين ولقد أرسلنا رسلا قبلك منهم من قصصنا عليك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك حقيقة من أيكم من زني قبلك daga cikinsu akwai waɗanda muka ba baka labarinsu akwai kuma daga cikinsu waɗanda ba mu ba ka labarinsu ba wama kana ne wasu ne ya bi بآية illa bi, الله Kuma. bai kamata ga wani manzo ya zo da wata aya ba sai da izinin Allah. sannan idan al'amarin Allah ya zo za a yi hukunci a tsakanin tsakaninku da gaskiya kuma a nan ne makaryata za su tafi. Da haka muka bi ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan mai doka kai mu. kafin mu yi ban kwana da kuma karkare baki ɗaya muna gaita ku a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka